Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubna sufiya idan masu sauraro ba ku manta ba mun tsaya ne a wajen da bilal yake faɗa kamar zai a baki. inda ya zo ya samu rayyan ya kunna karen sigari yana sha tun tasowar su bilal da rayyan laifi guda nawa rayyan zai yi bilal ya ce shi yayi musamman da ya ga abin da yake cikin idanuwan abu yadda ya nuna ba zai iya jure wata gurɓatacciyar halayya daga bangaren rayyan din ba sai dai maganganun shi sun ɗaga hankalin bilal fiye da yadda ya yi zato ya ɗauka maganganun sun taɓa zuciyar rayyan sai yanzu da yake kallon shi ya sake kunna karan sigarin kamar komai bai faru ba kamar abu bai faɗi abin da ya damin shi ba anya akwai hankali a tare da kai kuwa hamma ko zuciya ce kai ba a halicce ka da ita ba da gaske sigarin kake ƙara kunnawa baka ga halin da abu ya fita a ciki ba ne ba baka ga kai me kasa na yi ba karan sigarin rayyan cire daga bakin shi saboda bai ga dalilin da zai sa bilili ya tsire shi yana yi mashi faɗa kamar kanin shi ba me nasa ka yi ya tambaye shi yana tsare Bilal ɗin da idanuwa. Dariya takaici mai sauti ce ta kwace wa Bilal ɗin. tambaya ta kake yi hamma tambaya ta kake yi yana kallon yadda kowa a gidan yake faɗin ba a ɓata wa bilal rai jin su kawai yake ko su ce bilal na da haƙuri bilal baya faɗa bilal baya fushi suna magana kamar a duniya babu wanda yake da halayya nagartacciya kamar bilal bayan rana ba ta fitowa ta faɗi bai ga kalar rashin haƙurin bilal ba baya sokewa kowa ɓacin ran shi sai shi yanzu ma ga ɓacin rai nan bayyana akan fuskar shi ka daina girmama ni kana kira na da hamma kana kuma haɗawa da ihu a ƙarshen zancukanka ƙarasawa bilal ya yi inda rayyan ɗin yake ya sa hannu ya ɗauki kwalin sigarin da ya ajiye da laita ɗin hannu rayyan ya ɗago kallon da bilal ya yi musu ya sa shi mayar da hannun nasa cikin aljihu oh Allah ya baka haƙuri rayyan ya faɗi yana dariya ganin yadda ran bilai ya yi mummunan ɓaci da gaske shi kuma a cikin abin da ya faru duka bai ga wani abu na ɓacin rai ba sigari ce ya fara sha bai da dalili yanzu kuma ba shi da wani dalilin dainawa shi bai ce abu ya ji haushi ba dan ya sha sigari bai ce bilal ya ɗauki laifin da ba nashi ba ya ɗora wa kanshi yana kallon shi tun tasowar su yana hakan so yake yanda bai taba tambayar shi dalilin shi ba shi ma ya daina tambayar shi dalilin akan abu irin haka yana kallo bilal ya fice daga ɗakin miƙewa yana shigewa wanka abin shi idan bilal ya gama fushin ya wuce zai zo ya same shi bai fara da na sanin neman gurbin karatu a jami'ar ahmadu bello da take garin zaria ba sai da ya samu bai san sa'a ba ce ko matakansu da ya tsallake ko kuma sanayya ta manyan da abu ya yi ta saka shi samun abin da ya nema kawai dai ya san ya fara dana sani ne daga jiya da haris ya dawo har ɗakinsu ya shigo da sallamar shi yana zaune maganar shi ta farko bayan sun gaisa ita ce abu yake faɗa min ka samu gurbin karatu a makarantar mu shine ko ka kira ka sanar da ni na ji daɗi wallahi saboda duk ɓangaren lafiya dai miki tsayawa yana kallon haris din da yake magana kamar ya faɗa mishi ya zaɓi makarantar fannin da ya danganci kwakwalwa da sanin halayyar ɗan adam wato psychology ya zaɓi fannin ne saboda yana son fahimtar wasu daga cikin halayyar shi wasu cikin tarin tambayoyin da yake tunanin bangaren zai amsa mishi a kan shi ba don wani dalili ba kuma ko ba komai ƙaunar da yake mai yunifam zai kasance yana saka farar rigar nan lokaci zuwa lokaci saka yunifam ne abu ɗaya da ya yi kewa bayan gama sakandaren shi haka kawai ya ga duk kayan da zai saka ba za su kai yadda yake saka yunifam yin kyau ba wani lokacin can baya ƙaunar da yake mai yunifam ta saka shi tunanin wannan aikin soja sai dai har kasan zuciyar shi ya ja ka kawai ba zai iya nisa da gida ba kuma baya son takura da take tattare da aikin yana da taurin kan da yake da tabbacin zai wahala a aikin zuciyar shi ba ta da sanyi da za ta lankwasu ya yi biyayya da ya ji ana labarin yi wa manya shi yasa bai ƙara barin tunani ya dame shi ba kafin ya yanke hukuncin zaɓar fannin da ya zaɓa yanzu ya yi tunani kala-kala ayyuka barkatai sun zo ran shi sai dai zuciyar shi ta fi rinjaye a kan psychology din harris din kuma yana ɓangaren lafiyar yara ne wato pediatric ba shiga harkar kowa yake a gidan ba banda biya an so hada su daki daya tashin hankalin da ya dinga yi ne ya sa su abu suka bar shi shi da bilal din a daki daya lokacin da ya ji labarin bangaren da haris ya samu gurbin karatu da bilal kawai ya yi zancen hamma zai yi kyau da likitan yara ko a gidan nan ka kalli yadda intisar ke son shi ko masallaci aka fito ba za ka rasa ganin shi rike da yaro a hannun shi ba murmushi bilal ya yi duk yaushe ka kula da halin haris haka hararar bilal yayi dan bana shiga harkar kowa baya nufin bana kula da abin da yake faruwa jinjina kai bilal yayi kawai Na ga alama ai ko ai ya zancen da ta yi min kenan sanyin halin shi ne yasa yara suke manna da shi ga kyauta kuma ba za ka raba aljihun shi da biskit ko alawa ba rayyan kwanciya ya gyara yana yin shiru surutu bilal ya ci gaba da yi har sai da ya kwale wai bacci kai ko wulakanci ne ya sa ka yi banza ka kyale ni ina ta zuba ni kaɗai ba baccin da yake yi ya limshe idanuwan shi ne yana jin shi a duka zancen shi babu wanda zai ba da amsa a wajen shi hirar ta riga da ta ƙare ya faɗi abin da yake son faɗa duk da ya so hirar ta yi tsayi sai bilal din ya kunna shi da maganar da ya kan yaushe yake kula da halayyar haris yana so ya mayar da shi kamar bai san abin da yake ba shi yasa san mutanen da yake ji a ransu ba su da wani yawa saboda halayyarsu na saurin cakar da shi jiya ma kallon haris ya dinga yi har ya gama surutun da zai yi ganin ba amsa shi zai ba yasa ya tashi ya fita daga ɗakin yanayin fuskar shi ma ya bala'in ɓata marayyan ɗan rai saboda haka kawai ba gayyato shi ya yi ba bai ce ya iya shigo ɗaki ya same shi ba da suka gaisa bai sa shi zama ya fara mishi hirar rashin dalili ba ya zo ya sa yana jin kamar ya yi mishi laifi a fuska ya nuna bai ji daɗin shirin da ya yi ba tsalle kake so in yi murungumi juna saboda za mu kasance a makaranta ɗaya komi rayyan ɗin ya furta cikin sigar mita yana ƙarasa maganar da jan tsaki yana da dalilai da yawa da yasa baya shiga harkar kowa to yau ma yana haɗuwa da haris ɗin yake tambayar shi yaushe yake da niyyar zuwa makaranta saboda hada hadar yin registration ko za mu tafi tare gobe ne kai ya girgiza mishi da alamar kosawa a muryar shi ya ce zan taho da kaina hamma dan jim haris din yayi yana son duka yan uwan shi ba su kaɗai ba shi mutum ne na mutane wasu lokutan rayyan na saka shi son tambayar shi wasu lokutan rayyan na saka shi son tambayar shi ko ya taɓa mishi wani abu ne da bai sani ba shi yasa yake ƙara yin kicin kicin a fuskar shi duk idan sun haɗu shi baya so ya ɓata ran kowa sam ko wani ya gani cikin bacin rai yakan yi ƙoƙarin ganin ya ja shi da raha har sai mu ya murmusa tun tasowarsu abu kaɗan rayyan bai taɓa duba cewa ya ba shi shekaru har kusan guda uku ba haka zai kama shi da jibga jabga kamar ganga da suka fara hankali kuma baya magana da shi in za su yi haɗuwa goma idan bai mishi magana ba shi ba zai yi mishi magana ba sai dai ya rabe ya wuce abin shi ranakun duk da rayyan ya fara mishi magana tun na farko ba zai manta ba rashin lafiya ya har ya kwanta a asibiti da suka je duba shi ya yi mishi ya jiki ramma yana iya yin jinya rayyan din ya shiga ɗakinsu da sunan duba shi bayan sallama zai iya mintuna goma a tsaye ya jingina bayan shi da bangon ɗakin har sai idan shi haris din ne ya gaji da yin shirin ya yi mishi magana ya ce rayyan sannan fa zai amsa da ya jikinka bayan ya amsa wannan da wahalar gaske ya ƙara cewa wani abin zai juya ya fita daga ɗakin wani lokacin yana ganin rayyan ɗin ya yi wa sauran mutanen gidan haka amma shi haris wani irin mutum ne mai son kulawa bai saba a share shi ba ko waje ya shiga kirkin shi na sawa ka ga mutane zagaye da shi kowa na son kula shi kowa na yi mishi fara'a amma ban da rayyan bai gajiya ba cikin sanyin murya ya ce registration ɗinsu na da wahala rayyan da mun tafi tare sai in taya ka ka ga ba sanin kan makarantar ka yi ba kallon shirayyan din yake yi ga baki ɗaya surutun shi ya ishe shi tsayuwar da ya yi ma ya gaji da ita zan taho idan na shirya yanayin yadda ya magana ya sa haris dan jinjina kai kawai allah ya bada iko ya kuma taimaka haris ya faɗi ko amin ɗin a zuciyar yan ya faɗe ta ya raba Haris din yana wucewa ɗaki. Ya guji jami'ar Bayero saboda abu da tarin abokan shi da yake da tabbacin ba za a rasa a duk wani fanni da zai nemi gurbin karatu ba, duk da abu din yana ɓangaren lissafi ne. amma yana da matsayi a makaranta, da ko da mu'amala ba ta haɗa ka da shi ya san ka san sunan shi ka san kuma kowaye shi baya buƙatar wannan attention ɗin na mutane da ma abu zai sa ya yi shiru da bakin shi yadda yake alfahari da su ba zai bar shi ya ki nuna cewa shi ɗin ɗan shi ba ne ba kowa zai ɗauki ido ya saka mishi wasu da yawa za su dinga tsammanin gaisuwa daga wajen shi a duk haɗuwar da za su yi ba zai iya wannan rayuwar ba yanzu ya tsallaka zaria ma haris ya sa shi har ya fara da na sani daɗin shi ɗaya kawai bilal ya ce shi ma nan ɗin zai nema na ɗauka bayara kake so saboda ka burge abu kai kawai bilal ɗin ya jinjina yana furta kana da matsala ya fita ya kyale shi har ran shi daman ya so ya roƙi bilal ɗin da ya zo abu shi ma tun da har ya hango yadda zai yi rayuwa a makarantar shi kaɗai tun da yana da yaƙinin ba zai yi aboki ko da ɗaya ba watakila sai dai iya gaisuwa cikin aji idan ta zama dole yana lissafin yadda da wahala ya iya haɗa satuka huɗu cikakku bai shigo kano ba har ƙasan zuciyar shi yake jin yadda zai yi kewar bilal ɗin har da laila wani ɓangare na zuciyar shi ne ya faɗi a lokacin zai kewar ganin ya saka ta kuka yana da wannan tabbacin amma baya jin tana cikin dalilin da zai sa shi zarya tsakanin kano da zaria duk bayan wasu 'yan kwanaki sai bayan da bilal ya ce zai je zaria sai ya ji son ya zo duk bayan wasu 'yan kwanakin sun ki fita daga kanshi ya faɗa ma kanshi ne zai dinga zuwa ne kafin bilal ya sami gurbin karatu idan ya samu kuwa watakila sai hutun ƙarshen zango na watanni shida yunwa yake ji ko abincin rana bai ci ba ya san da gangan bilal ya ki shigowa ɗakin saboda sun yi faɗa da rana shine dalilin da ya sa marayyan ko yunwa bai ji ba ran shi ne ya ɓaci bilal ya fi kowa sanin yadda yake da sauran hawa haka yake da sauran sauka amma sai su yi faɗa wani lokacin shi ya gama fushin shi bilal yana mishi fisge-fisge da ya shigo zai zubo musu abinci su dukansu da ayyana aiko musu da shi bilal ya koyi kinibibin zuwa ya zubo sai ayya ta daina turowa a faɗa musu ta gama abincin ko da suna jin yunwa in bata bayar an kawo musu ba tunda idan aikowa ta yi zai saka ɗan aikin ya karɓo mishi abin da bai sani ba shine ayya ta daina ne saboda shi saboda wannan yunwar ce kawai dalilin da yake saka shi shiga bangaranta wani lokacin har ta gan shi tana iya aikawa a kira shi a dawo a ce mata an kwankwasa ɗakin shiru idan bilal yana nan kuma ya ce a shiga an shiga an same shi yana bacci idan ya tashi kuma ko an faɗa mishi ba zuwa yake ba wasu lokutan sai ta taka har ɗakin da kanta ta mishi tas shi ma sai dai ya ta kallanta ko ya ce ni na manta ne ayya shi yasa take kyale su wanda duk yunwa ta dama ya san inda zai je ya ɗebi abincin tashi ya yana saka takalmin shi da suke bakin kofa ta cikin ɗakin yana ficewa ya karya kwana kenan da nufin shiga ɓangaren ayya ya hango laila sai da zuciyar shi ta doka subhanallah ya furta a ƙasan makoshin shi tana ƙara sowa ta zaɓi ta sauke idanuwanta cikin nashi duk faɗin wajen sai a cikin nashi idanuwan ne za ta nema wa nata masauki maiya rayyan ya faɗi yana kallon yadda ta ƙara ware idanuwan shi me yasa ba zan zo waje ba sai kin san yadda kika yi kika biyo ni kallon shi take yi duk ranar da bata saka sha idanunta ba asali ma tun jiya da ranar rabanta da shi har rigar shi da ya bata guga ta shiga ta je ta kai mashi bayana islamiyya da za ta fita ne da kuma kashedin da yi mata na da yamma zai saka rigar ya sa ta buɗe ɗakin ta ajiye mashi riga da ta bari ya dawo da ta gan shi tukunna tana da makullin ɗakin su da hannun shi wata rana ya kama hannun ta ya saka a cikin nashi idan ya bace sai na karya kilela to wani lokacin yakan sa ta share musu ɗakin ko idan ya aike ta ya ce ta kai mashi ɗaki duk da idan ta yi shara sai ya mai rungume wata rana ma bayan ta gama zai kai mata duka ya karbe tsintsiya kina mace baki ya share waje da kyau ba fita kafin in kwada miki mari dalilin ya dake ta kawai yakan nema ta sani shi yasa yake saka ta shara ko sanya wahalar da ita da wankin ma idan ya bata tana kawowa ya jujjuya zai naɗe rigar ko wandan ya lafta mata haka ake wanke kaya banda ta zuwa duk inda nake me kika iya yi a rayuwarki yakan sa ta ta ɗebo ruwa a bokiti ya ƙara tsomawa a cikin kayan ya wanke ya bata ta shanya wata rana ma tana tsaye tana kukan dukan da yayi mata yanzu ne ma za ta wanke mishi kaya wata ran baya ko duba hannuwanta ta dai rasa dalilin da duk wahalar da take sha a hannun rayyan haka kawai wani lokacin idan ta ɗauki wasu awanni bata gan shi ba sai ta ji tana son ganin shi da ta gan shi kuma zai fita daga ranta saboda sai ya faɗa mata magana da za ta je ta yi ta yin da na sanin ganin shi hannu ta ji ya riko ta yana juyo da ita da karfin da ya sa ta faɗin hamma hannuna gyara rikon da ya yi ma hannun nata yi yana murɗewa sai da ta ji idanuwanta sun tara hawaye don allah ka yi haƙuri ta furta cikin rawar murya idanuwanta kan rage ba shi tsoro idan suka cika da ruwan hawaye haka sai ga sun ƙara sake mishi launi sakin hannunta yana kallon yadda ta yarfe shi tana murzawa buɗe baki ya yi zai yi magana maimuna ta leƙo ta gansa tsaye tana saka shi mayar da bakin shi ya rufe ina wuni laila ta furta tana ƙoƙarin mayar da hawayen da suke cike da idanuwanta wata irin harara maimuna ta zabga mata kamar surutai ta ji kuma sai muryarta ta yi mata kamar tarayya shi yasa ta leko sanin in dai surutun shi ya yawaita to da bilal ne zaka iya kirga maganar shi ita ma a fuska da yanayi zaka ji ta kan dole yana iya bata maka rai ka yi shiru ka kyale shi sai da gabanta ya faɗi ta ganshi tsaye da laila sai ta ga kamar da ta fito yana rike da hannun laila din daga ranar farko da ta ɗora idanuwanta kan laila ba ta ƙaunar ta ko kaɗan kuma ta tabbatar da laila ta san haka ko tare suka shigo da saharis sai ta kore ta ita ma laila ɗin a nata ɓangaren haka ne ayyana daga cikin jerin mutanen da ba ta ƙaunar gani da hankalinta ita ce ta farko da ta kira ta da mayya gashi ko a hanya suka haɗu cikin gidan sai ta bi ta da harara tana gaishe da ita ne saboda abu dan a yanda ta ƙi jinin ayya ko ma me bata isa ta sa ta gaishe ta ba daraja abu take ci dan tana jin shaharanta ba ta yi wayan sanin iyayenta ba gara mahaifinta za ta iya tuna fuskar shi sai kuma tsillin wutan da mami ta samo mishi nashi bayan ya rasu sanadin gajeruwar rashin lafiya na rana ɗaya da rana ɗaya abu da mami ba su taɓa bari ta ji maraici ba komai da take so abu yana mata a fuskar shi ma bai taba nuna cewa ita din ba daga jikin shi ta fito ba haka ɗakin maimuna banda ita da rayyan duka suna zaune lafiya da sauran yara babu mai nuna mata tsana ko wariya gara ma intisar wasu lokutan takan mata magana ta ki amsawa shi yasa bata damu dan bata amsa gaisuwar ba yanzu juyawa ta yi ta tafi abinta muryar rayan ta katse ta da faɗin na ce na gama magana da ke ne tsaye ta yi cak ayyar da take kallon su da mamaki bayyana a fuskarsa ta ce magana rayan magana kake yi da laila ta kira cike da mamaki idanuwan shi ya ɗauke daga kan laila yana mayarwa kan ayya jin ta yi shiru ya sa shi cewa ayya cike da mamaki har lokacin ta ce me za ta yi maka dan ita bata san lokacin da ya fara magana da laila haka ba za ta tuna lokacin ƙuruciya da har sai da ta fara jin wani iri kan yadda rayan ɗin ya addabi 'yar mutane Haɗuwa goma za su yi sai ya kwaɗa mata mari akwai taban da har yanzu yana gefen goshinta inda rayan ɗin ya hankaɗe ta ta faɗi ranar ita kanta ayya hankalinta ya tashi dan da maryama ta ɗauke laila sai da ta da kirayyan din hakan ba yana nufin ta ji ƙaunar laila ko kaɗan a ranta ba ne yanzu da suka fara tasawa in ba abu ya aiko laila ba yarinyar ba ta fara shigo mata ɗaki ta san dai bilan ne da babu yadda za ta yi da shi a kan nacin maryama da yake ba ta da matsala da yaran maryama din haris ne dama kuma shekarun nan sun sa yaron ya shiga ranta da wahalar gaske ma ka yi zaman awa ɗaya da haris bai shiga ranka ba wani lokacin a nan falanta yake cin abinci sauran yaran ne in dai ta san abu daga bangaren Marya mai fito ba ta bari su ci bilal ne kawai yake shigo mata da shi har ɗaki kuma ya zauna ya ci ta magaji da magana tunda dariya yakan yi ya ci ayya da yanayin nan nashi da yakan yi duk idan ta yi maganar za a barbaɗa mishi wani abu a cikin abinci kamar bai yarda yana iya faruwa ba to ta san yana magana da laila ko ta ce laila ta nace mishi kwanakin baya har zancen ta yi mishi bilal kai ma ka fara koyon taurin kai ko idan na yi maka magana ma ba ji na za ka yi ba ba na son yarinyar nan tana nanike maka kafin ta lashe maka kurwa ko dan dama maryama ta fara lashewa ragowa ce laila za ta samu kaga sai ka haɗa kayanka ka koma ga baki ɗaya can wajenta in na rasa ka hankalin su ya kwanta ita da uwar rikon nata dariya bilal ɗin yi kamar a duk ranar babu wanda ya faɗi wani abu da ya saka shi nishaɗi kamar ayya dan ubanka sai ka je ai ka yi ta yi tunda kaga kafi ni tsayi ai ka raina ne yana dariya ya ce ya haƙuri haba ayyata ni na isa hararar shi ta yi tana wucewa abinta haka ya bi ta yana mata hirar shi har sai da ta huce to ba ta jin tana da matsala da bilan kowa ma kulawa yake yi a gida kusan harin shi na mata shige da na haris bambancin da zaka gani a fuska ne haris idan ka mishi abin da bai so ba bilal kam ko ka yi tunani ka bata mishi rai sai dai ya yi dariya kawai amma rayyan zuciyar ta rawa take mata saboda rayyan daban ne su rikayya ma baya magana da su mai nisan da ta ji yana yi da da laila din yanda ya tsare yarinyar da idanuwa yake yanzu ya sa zuciyar ta rawa tana can tana tsoron laila kar ta lashe kurwar biyar ashe lallabowa ta yi wajen rayan shiru yayi yana kallanta tambayar ka nake kana jina yanda yakan yi duk idan baya son magana an saka shi yayi dole shi yayi da fuskar shi yanzu ma ina magana da ita ne ayya ya amsa yana saka kirjinta wani irin luguri ko ita rayyan baya tsayawa ya yi wata magana da ita bilal ma ta gani yana bin rayyan idan yana son magana da shi asali yau ne rana ta farko tun tasowar shi da ta ji ya ce yana magana da wani har ya tsayar da shi idan ba su gama magana ba rayyan ayya ta kira wannan karan da bayyanannen tsoro a muryarta idan na gama zan shigo ya faɗi yana ɗaukan idanun shi daga kan ayya hannun laila ya kama yana fisgarta cikin yanayin da ya sa ta bin shi dole suna barin ayya tsaye ayya ta saki baki cike da mamakin abin da ya faru a gabanin idanunta cike da ta'ajjabi da gaske a gaban tarayyan ya damƙi hannun lela ba tare da tunanin abin da ya yi ba daidai ba ne ba a tafarkin addini idan bai guji bacin ranta ba idan ma ji yake idan in aka bibiya ta wani bangaren ya haɗa jini da laila kuma sun taso gida ɗaya ai hakan baya nufin ita ɗin muharramar shi ce bayan wannan ma yaushe rayyan ya fara magana da laila yaushe ya saka ta cikin jerin mutanen da yake kulawa har ma kusancin su ya kai na ya damƙi hannunta ya ja ta su bar wajen kamar akwai zancen sirrin da yake yi da baya so ita ta ji rayyan fa Rayyan ɗin da take ɗaukan ƙafafuwanta a matsayinta na mahaifiyar shi mai cikakken iko da haƙƙi a kan shi ta taso ta je har ɗaki domin ta gan shi shine yau take ganin kusancin da ta yi shekaru tana nema ta samu a tattare da shi yana nunawa akan Laila a kan mayan yarinya da ta ƙi jinta waye gari ko a tunaninta ta ji ta balle kuma ta saka ta a cikin idanuwanta baya na kike son gani Maryama kin so ki raba ni da Ahmadi kin kasa kassara ni kike neman yi shi yasa kika kawo wannan mayar ayya take faɗi muryar ta na rawa cikin tashin hankali kamar wadda ta samu taɓin kwakwalwa baki ɗaya hankalinta idan ya yi dubu ya riga da ya tashi tab jan na rantse da Allah ba isa ba ina tunanin wuta a makera zan ji ta a masaka duk tsoronta a kan rayyan duk tunaninta akan kan shi ta alakanta su ne da abin da ta yi da ya sha sanadin da kenan kawancensu da kada bai koma kamar da ba saboda ta yi ta yi da ita da su koma wajen malam taƙiya sai ta ma gimtse mata sam ta daina labarta mata matsalolinta ce dama a lokacin kafin rasuwarta idan ta matsa mata sai ta ce mata tana karɓo taimako a wajen malamin kadi to dan rayyan ne ma ta dinga amso ya tambaya da yana yaro in ta danne shi tana samu ta dura mishi daga baya sai ya daina sha banda abincin hannunta sai ruwan leda da yake sha ko ya tara a famfo ya sha ko zobo ta hada mishi rayan baya sha sam bata san ba abin da ya sha bane yake ɗawainiya da shi sai yanzu bata ɗauka Maryamu na bibiyar ta da yaranta ba har yanzu sai yau Kemina mina da bidda da neja ubansu ma yayi kaɗan wallahi balle kuma wata yar banifiya da uwar rukonta cewar ayya bacin rai da tunani barkatai na maye gurbin tsoronta tana murna yaronta ya sami gurbin karatu a jami'ar da ake ji da ita a faɗin Najeriya kuma abu sai alfahari yake da fannin da zai karanta shine ake neman kassara shi wallahi da saki ayya ta furta tana samu ta ja kafafunta da suka yi mata mugun nauyi tana komawa ɗaya. Towa masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirinmu na gaba. Ku dai ku yi sharing, liking.